فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين sai muka damƙe shi da hujjojinsa muka jefa su cikin teku suka nutse har sai da suka hallaka gaba ɗayansu ka yi tunani ya kai wannan manzo yadda makomar lamarin azzalumai da ƙarshensu ta kasance makomarsu da ƙarshensu ya kasance hallaka ne